Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Sunana na na Khadija. Idan kun kalla ka ku manta ku mana like kuma ku mana subscribing. Yau na zo da wani sensitive magana. Sensitive magana ban san shi da Hausa ba amma. Amma abin nan gaskiya tun dama dai ba haka yake ba. Wai ina yadda ya tafi? Ina yadda da jama'a ya tafi? ina yadda da abokanai ya je ina yadda da makwabci ina yadda tsakanin saurayi da budurwa ina yadda nan ya tafi na dai san da ba haka ba ne idan muna tarayya da kai me zai hana in yadda da kai na san gishirin zaman duniya gishirin zaman abokanai shine yadda yanzu abin ya lallace har sai ka ga kawa ba ta yadda da kawa ba a kan saurayinta saurayi bai yadda da abokin shi ba a kan budurwansa saboda me yaddan nan baya nan kullum tunaninka idan na bar waya na abokina ya gani zai saci namban kawata ko kuma idan na bar waya na kawata ta gani za ta iya ɗauka min waya a yanayin da na san da abokanai suna yi 'yan mata idan za a je wurin saurayi zan je wurin saurayi na zo ki raka ni a tafi tare amma daga baya rayuwa ya zo ya canza cewa idan yarinya ma ta je wurin saurayinta a ɓoye za ta tafi saboda kar kawanta ta ce za ta bi ta saboda me tana tsoro kar suna taɗi kawarta na yi masaurayinta ido amma ni fa ban ga laifin wanda yake kyafta idon ba na ga laifin wanda ya yadda an kyafta mishi ido idan har <coughs> ni da kawana <coughs> ba yadda tsakanin ni da ita to ba amfanin zama tare sai ka ga yaniya ta yi aure idan kawayenta sun san ta aure a tajiri mai kuɗi sai kaga kowa na so ya je gidanta ba don komai ba saboda me ta ajiye wayanta ta shiga cikin kicin in ɗauka in duduba in sata namba mijin in je ina bibiyan shi ina yadda ya tafi a wannan al'amarin akwai yadda idan har ba zan iya yadda da ke a matsayin ke kawana ba gaskiya bai cancanta muna tare ba idan har kina kawata ba zan iya ce ga namban saurayi na ko in ba saurayi na namban in ce gashi saurayi na idan ya kira ni bai same ni ba zai iya kiran ki bai cancanta muna tare ba bai cancanta ba saboda me dukka zaman rayuwa yadda ne ba wanda nike tausayawa sai matan aure kina da aure ina da aure fa amma zan zo gidanki don mai kuɗi ne mijinki kina shiga bayi mijinki ya mi nan ba, ni jirke jahila ce sai in karba ga mai aure kenan balle mu 'yan mata ba zan iya saving sunan saurayina a wayana ba sai in ta kame kame saboda me kar kawata ta ga sunan saurayina wannan zaman tare ne ina yadda yana ya tafi rashin yadda ya biya lallata ko ina ka kasa yadda da budurwanka budurwanka ta kasa yadda da kai a kowane lokaci kana tunani abokinka zai je kwana da budurwanka a kowane lokaci kina tunani kawarki za ta je ta kwana da saurayinki ana bincike-bincike ba ku yadda da juna ba sai kuma ku ce kuna tare kan ku yarda kanku zaman tare ba haka yake ba me zai hana a cikin kawancen ku kai in saurayinki kuka yi fada ya zama na cewa saurayinki zai iya kiran kawarki ya roke ta ta roke ki me ya faru da zamanin nan da ake haka me zai faru da zamanin nan da ina fada da saurayi na saurayi na zo kofar gida ni ban fito ba kawana ta fito ta yi magana da shi kuma ta sasanta mu me ya faru da zamanin nan amma ya zama abu idan za a karɓa namban ma a yi shiru a ɓoye baka sani ba wannan daban sai ka ga an je an ɓata ka auren an ɓata sunanka kai saurayin ma ya daina kiranka munafunci duk ya shiga al'amurorin rayuwanmu idan za ki karɓar namban saurayi na ku je ku yi ta yin abin ku ni ban sani ba me zai sa ki je ki ɓata suna na a wurin shi don kai ya kara kirana bayan ke dole kuma kin san a gaba na saurayina ne kuma dole ke ce side chick ni ce main chick din ina jin kunya wani lokaci in ga cewa kawata ko wata ko kuna tare da mace tana bin saurayinki idan aka zo wurin saurayin nan fa bai san ki ba kin zama kaman babu ke dole sannu sannan nan ne dole fa ni ce ainihin main chick ke kuma side chick ne ya kike ji a zuciyarki sai an faje lungu za fa ki zama budurwa Haba dan Allah kin fi karfin haka ko in ce mun fi karfin haka definitely idan muna bin saurayi daya ainihin wacce ita ce ainihin budurwa ita ce main chick and you're just a common concubine common side chick do you know how it feels to be a side chick idan yana wurin kina wurin you don't exist kamar ba kya duniya ne saboda ba zai so ya bata ruwan shi rai ba in kika san haka me yasa zaki so ki shiga tsakanin kawaye saurayi da budurwa ko me yasa zaki so ki shiga tsakanin matan aure da mijinta kina nan kina tararen kawarki kina ci a ah, na yi aure kawata ta zo ta ganni a a na ji daɗi ranan da mijin zai ranan da zaki zo gidan miji ya bata kuɗi ta miki goma na arziki sha tara na arziki amma a cikin na zuciya na zuciya ashe dai ba don mutunci yake ba da kuɗin nan ba ashe dai mijinki da kawarki suna haɗuwa a wani wuri abin kunya ne ranar da wannan abin zai fito fili don allah mata mu daina saboda na san abin da baki so a yi miki kakki ma wata ga ku masu bin mazan aure kuna kamar a ah, to me in na aure shi kenan ai matan shi bata sani ba ina so ki sani cewa is a round table round table yau a kanta yake gobe a kan yake ina muku shawara ku masu bin mazan aure ku je gidajen aurensu saboda matansu ta yi tafiya za a yi miki kuma za ki ji da ba daɗi ita wancan bata gani ba amma ke za ki gani kuma za ki bakin ciki kuma mazaje duk namijin da zai ɗauke ki ya kai ki gidan matan shi har ki zauna a gadon matan shi to baya ganin kimar matan shi na faɗa kuma na faɗa na kara faɗa idan yana ganin kimar matan shi ba zai ɗauki wata can daban ya kawo ta har gidan shi saboda matan shi ba ta nan ba kunya wajen ma ba wai daidai ba ne har rainin ya kai ga haka har kimar matanka ya zube a haka har ka ɗauka budurwa ka kai ɗakin matanka a saman gadonka a zuciyanka kuma kana ga Allah shi yana kallon ka zai barka haka idan ba a yi muku ba idan ba a yi miki ba to baki ba ne kai wayanda ma ba su yi ba ana musu balle ke da kika yi ko in ce mu da muka yi Allah ne ya samu shirya idan kana gani kana bin yaran mutane kana yanda ka ga dama da su kana nan ka killace naka a gida to malam babban abokinka yana nan in ya zo gida yana bin yaniyanka idan baka sani ba malamin makarantar na bin yaniyanka kila idan kana gani kamar kana bin yaran mutane ka tsira sai dai a je a ɓata yaran mutane to naka ma fa ba a haka take ba ina so ka sani haka duk abin da ka yi wa mutum za a yi maka duk abin da kika yi wa matan mutum ki bi shi ki je gidan shi ki bi mijinta to ke ma tabbas za a bi naki kada ki ce wai shi ya zo da kanshi ki gudu me na bin mazan aure me na bin mazan aure ko da shi na san su suke ba da kuɗi na sore ba zai baki abin da sugar dari ake kiransu sauranki normal gaye dai ba zai baki abinda shuga dadi keke baki ba shuga dadi shine wanda zai iya kirga miliyan uku ya baki a take hada ki da mota ya ce ki je shuga da duk abinda akwai shaidanci a ciki zaka ga ya fi riba muna yaudarar kanmu shi yana nan da matan shi a gida yana nan yana amfani da mu son duniya son abin duniya ina so in rike kaza ina son jakan 20,000 ina son rigan algazaru ina son wayan kaza ina son kaza i want to travel out i want to go to dubai i want to go to canada i want to go to paris duka shi ya ja mana haka kana bin wanda ya isa ya zama babanka kana baby baby mu ji tsoron allah don allah mu ji tsoron allah duk abin da ka yi za a yi maka shine abin da ina so sani duk abin da ka yi ko mai kyau ko mara kyau za ka girbe shi allah ya sa ranar girbi muna girba muna murmushi amin barkanmu da warhaka